Jama'a masu sauraron mu da wannan marece Assalamu alaikum barka da warhaka da kuma sake saduwa ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ya kai mu jihar Kano a yau inda kuma za mu duba bangaren kula da sha'anin noma a hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID ko kuma USAID. wanda ya bullo da wani shirin tallafawa da kuma taimaka ma manoma su fahimci noman kasuwanci da kuma dabarun samar da kasuwannin sayan wasu nau'ukan albarkatun noma a wasu zababbun wurare. Manoman yankin karamar hukumar Kura a jihar Kano na cikin waɗanda ke cin gajiyar wannan shiri na hukumar USAID ko USAID. Kar in ja ku da nisa ga tattaunawar da Mahmud Ibrahim Kwariye mana da shugaban shirin. Sunana Aliyu Sama'ila, uh, ni ne darakta na ayyukan gona na kungiyar USAID Markets 2. Uh, USAID dai kamar yadda ka sani ita ce kungiyar masu tallafa ma ƙasashe masu tasowa ta Amurka. To wannan bangaren noma ne da muke yi haka na a nan Najeriya haka. Yau, kaman yaushe kuka fara wannan tsari kuma me ake so a cimma? to an fara wannan tsari tun shekara ta 2005 ya kai zuwa shekara ta 2010 shekara biyar kenan na harko kenan da aka sannan aka dan samu tsaiko tsakanin shekara ta 2010 zuwa 2011 sai shekara ta 2012 muka fara na biyun kenan wanda ake kira marques 2 a ah, marques 2 abinda take nuhi uh, maximizing agricultural revenues and key enterprises in targeted sites wato zaɓar abubuwan nau'in noma uh, da wuraren da suka hiƙarhi ƙarhi yinsu zan baka misali yanzu kasuwarsu haka saboda mi saboda ba mu hulɗa da manoma sai mun san ga inda za su sai da kayansu so muna cikin abubuwa guda bakwai yanzu yadda muke hulɗa da su kuma duk waɗannan abubuwan guda bakwai muna haɗa manoman da kamfunan da ke siyan su. Kafin nan wai eh, me yasa ita gwamnatin Amurka ta me take so ta mata ta bullo da wannan shiri? Da kare babban makasudin wannan abin shine cewa manoma su dogara ga kawunan su ba kullum a yi ta hannu ba ka hannu ƙwarya ba sannan su bunƙasa ayyukan noman su sannan na uku ya zamana cewa sun ɗo noma da muhimmanci ba a noma kawai a ci ba sannan kahin damuna ta haɗe a je a yi ta awo so ta suna so ne a koya ma manoma ɗaya dubarun noma na zamani sannan tsarin noma yadda zai zama kawai kasuwanci gare su sannan na uku ya zamana cewa ba sai sun jira wani ya tallafa musu ba kaji kaji abin yake ka ce tun shekara ta 2010 kuka fara 2005 kenan kuka fara wannan tsari eh. kamar a wani fanni da wani fanni da wani fanni na noma kuka abin na shiga da muka fara wannan tsari mun fara fannin noman dawa da wake a nan arewa sannan da rogo a kudu to sai zama cewa da tafiya ta yi tafiya sai muka ƙara riɓi to abin da ke sa mu aji abu ko mu ɗauki abu shine mai sayan wannan abin daga hannun manoma kamar da muka fara da wake sai zama na cewa babu kamfuna masu sarrafa wake dole mun ka aji shi a dawa akwai kamfuna masu sarrafa dawa har yanzu don zan iya jaddada ma cewa duk wani milo da ka sha yanzu kashi talatin zuwa arba'in cikin shi dawa ne duk wani bombita da ka sha yanzu haka shi ma kashi ashirin zuwa talatin haka dawa ne har da tom-tom ana abin nan zuke ruwan dawa a yi tom-tom da shi ana amfani da ita wajen haɗa magunguna da kuma dai sauran abubuwa da balle su maltina da sauransu to ana yi da dawa so in ba samun kamfani mai amfani da shi mun kai ba za mu abin gaba haka riɗi shi ma da akwai wani kamfani da muke haɗa manoman da muke horarwa su kai ma riɗi olam to shi ma saboda halin yau dai sai indiyawan da ke da shi sun ka tashi sai ya zama na cewa ba su da to amma da tahiya ta yi tahiya muka shiga kuma waken soya akwai kamfanin da ke amfani da shi masu abincin yara akwai masu sarrafa shi waken soya ka san gaba ɗayan shi ana amfani da shi ba abin da aka rage a ciki za ka iya tatse mai ciki za ka iya madara da shi za ka iya nama da shi babu abin da ba a yi da waken soya so sai zaman akwai kamfuna da yawa da kasuwan waken soya sai mun ka shiga waken soya akwai muna masara kuma yanzu to amma nau'in abincin da muke nau'in tsiro da muke korar da manoma ya danganta da inda kamfani yake in akwai kamfani kusa da su wanda ke amfani da shi Mun dakata a nan sai kuma rana ya tau da izinin Allah mu ci gaba yanzu a madadin Aliyu Sama'ila, daraktan shirin Markets 2 na ayyukan gona a hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka USAID ko USAID e da kuma wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari wanda ya tattauna mana da shi da Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata.